أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويومنا لانر ashirin da shida ne a ashirin da ɗaya a watan rajab watan bakwai hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1442 wanda ya zo daidai da ranar shida a watan maci watan uku shekara ta 2021 allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci na alhaji salisu mu'azu da yake unguwar yan kaba haɗe jarot daura da yan turmi nasarawa lokar gammanta a cikin birnin kano a inda muke gabatar da karatun wato aqida daga littafin muktasarul aqida al-islamiyya na Sheikh Muhammad bin Jamil Zainu inda a baya mun yi darussa ɗaya darussa goma sha takwas yau insha Allah za mu yi darasi ne na goma sha tara kuma inda darasinmu na sha takwas wato ya tike shine inda malamin ya tambaya ma hukumul amali bil hadith sahih menene hukuncin aiki da hadisin da ya inganta a wannan yasa muka yi bayanin me ake cewa hadisi muka ce an ce hadisi to wani abu ne da yake fadowa cikin ɗayan abubuwa guda biyar su ne ma'ubifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min ƙaulin abinda aka jingina ma annabi na daga magana aka ce annabi ya ce to in ya tabbata annabin ya ce to faɗar annabi ita ce ake cewa hadisi tana karkashin faɗin Allah da yake wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas mun saukan maka alqur'ani dan kai wa mutane bayani bayanin na ma nuzula ilaihim abinda aka saukan musu yana an saukar da alqur'ani an hada wanda aka saukar alqur'anin da yayi bayanin alqur'ani to zaka ga alqur'ani ga kuma bayanin wanda aka saukarwa sune sa to wannan abu na farko kuma da yake amsa sunan hadisi shine abin da annabi ya faɗa da bakinsa sallallahu alaihi wa sallam shine ma udhifa ila annabi sallallahu alaihi wa sallam min qaulin na daga magana abu na biyu au fi'ilin ko kuma aikinsa sahabi ya ce muna tare da annabi ga yadda ya yi sallah ga yadda yake zakkarsa ga yadda yake azuminsa ga yadda yake ayyukansa na ibada to aikinsa ana kiransa hadisinsa in ya inganta zuwa gare shi haka kamar da muka ce magana ta misali sai na umar yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'malu binniyat kaga wannan maganar annabi ce ta tabbata sai na umar ne yaji to kaga wani na aka sunan hadisi da hanyar maganar sa sai aikin sa kamar yadda yazo aikin haji yayi hudubar ban kwana zama aikin hajjin sa kwaya ɗaya ne a shekara ta tara ya rage saura shekara ɗaya ba duniya yazo ya aikin haji a hudubar ban kwana ya yi din ɗin wannan addinin duk abin da aka aiko cikin shekara 23 aka masa wahayinsa ya yi samare ɗinsa a wannan yini shi yasa ake wuni a filin arba in yayi bayani yayi bayani sai ce wasu sahabbai ala hal ballagtu shin na isar da manzanci yana neman shaida ta isar da manzanci a wajen wa zai nema a wajen wanda ya tashi da su suka rayu da shi sune suwa sahabbansa ba ka sai masa ka isar in suka ce ya isa sai kuma daga hannu suna ce Allahumma shahad Allah ka ce da na isar saboda yana daga cikin abin da ya koru ga annabawa shine kiyana annaba ba haƙi bane duk sabon da Allah ya turo da su sai sun bayyana har ma wani hadisi yace babu wani annabi da Allah ya aiko kafin ya zo face haƙƙi ne na wajibi akan wannan annabin ya sanar da al'ummarsa duk alkhairan da ya sani don su samu haka ya sanar da su duk sharrin da ya sani don su guje shi yake wannan haƙƙi ne na wajibi akan kowane annabi to shi kuma bare shi karshen annabawa Allah ya ce masa ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ya kai wannan manzo ka isar da abin da aka saukan maka daga wajen ubangijinka fa in lam tafa'al idan baka yi haka ba baka isar ba fa ma ballagta risalatan inda zaka isar da su da inda tare rage daya to kamar baka isar da manzoncin bane dika Allah ke ballig ma unzila ilayka min rabbik saboda annaba yana daga cikin siffar da ta kori gare su ba ba bane suna isar to haka shi yasa yanzu rayuwa ta zo karshe yayi sama da ɗan addinin sai ke cewa sabai hal ballagtu na isar suka ce ka isar sai to Allahumma shahad Allah ka shaida na isar da shaidarwa wa ya kafa shaida ga Allah da shaidar sahabbai wanda baya nan aka sa da shi balle ya dauka to ba wannan barke wannan gaba ta farko in yayi bayani yayi bayani sai ce faliballigi shahid al-ga'iba falyuballigi shahidu al-ga'iba wanda ya halarci wannan aikin hajjin to ya sanar da wanda bai zo ba to yake ba sabon sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kari akan haka a ruwayar abin da jabir sai yake cewa ku zu anni manasikakum la'alli la'ahujju ba'da amin haza. ku koyi aikin hajji daga gare ni ku koyi ibadunku daga gare ni domin ba na sa ran zan sake aikin hajji bayan wannan shekara a wajen su ake cewa koya su yake cewa su koya saboda ba ya sa ran zai ka sake aikin hajji to yanzu akwai wani hankali ko akwai wanda da zai ce kana neman addinin bayan shi ya bar duniya kuma ka tafi wajen wani ba su ba babu shi wannan hankali. saboda in dai wannan addinin ne ka zo bayan annabi ya bar duniya kake so ka yi shi yadda ya kamata to in ka kire sahabi ba shi kake ba ba zai yi ba kawai sai ka bata kan sahabi tun dai annabi sallallahu alaihi ya bar duniya kuma yanzu ka ji su ya cewa yuballighi shahidul ghaiba wanda ya halatta ya sanar da wanda bai halatta ba su ya cewa ku zo anni manasika kun ku koyi ayyukan ku daga gare ni la'alli la ahujju ba'da ani haza su ya cewa hal ballabtu na isar da manzancin suka ce ka isa ne ce Allahu mashhad Allah ka shaida na isa to da idan ka bar ka tafi wani guri neman addini yawo ka tafi in kuma ka ce ba na su to kai ma ba naka ba ba ka da shi wannan ne. to kuma idan ka da gefe guda alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ce wa yace wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar والذين تبعوهم بإحسان ce marigaya na farko a wannan addinin yanzu kai dukkan zuciyar ka nan ka kawo zuwa ya marigaya na farko a wannan jini zuwa za ka sa to da sahabbai za ka sa to ina za ka kewa ina za ka kewaye wani abu za ka zo da shi hankali ya dauka ba sahabbai ba babu shi to Allah ya ce as-sabiquna al-awwaluna sune marigaya na farko a wannan addini in baka san su ba dan kan ma a ce maka ba su wata ake nufi ya Allah ya sake clearin ya tantance sai ce minal muhajirina wal ansar daga cikin masu hijira da mutanen Madina sai kuma yace wallazi na tabauhum bi ihsani sai wanda suka biyo bayan su da kyautatawa yace kuma ya musu kudin gora gaba ɗaya sai radiyallahu anhum wa radu Allah ya yarda da su sun yarda da sakamakon da yake wajen Allah saboda ka addalahum jannatun ya tanar musu aljanna kuma a ƙarshe Allah ya jinjina matsayin ce zalikar fawzul azim wannan shine rabo mai girma yanzu kada wannan ayar shi magana sabai ba ta kare ba shi bai ware ba balle kai ka zo ka yi tsanta ka ce da wani da wani wani na kirki wani ba na kirki ba a a aikin ya zama ja a dai suratul tauba din wannan aya ta ɗari ce, aya ta ɗari da sha bakwai. sai Allah subhanahu wata alaƙa da laqad qaba Allah ala nabi wal muhajiri da wal ansar hakika Allah ya karɓi tuban annabi ya karɓi tuban muhajirin ya karɓi tuban ansar to su yi kuma sun yi sahabbai kaga annabi da sahabbai duka an gama da matsalar su in ka koma baya karshen sautul amfani kafin ka shigo tauba din aya ta kusa da karshe aya ta 74 daga da 75 ta karshe sai Allah subhanahu wataala ya ce dina amanu wa hajaru wa jahadu title nawa uku wanda suka yi imani bayan imanin suka yi hijira suka bar garuruwan su kenan su waye wa'annan sabai ne ko mutanen ina mutanen makka da sassaninta. sannan sun mawa jahadu suka zo suka yi jihadi to ga ana magana ne akan mutanen makka sai kuma Allah ya ce wallazina awau wa nasaru da kuma wanda suka karfi mutanen makka da suka yi hijira suka taimake su nan kuma suwaye al-ansaru kaga nan ma an haɗo maka duka biyun da muhajirun da al-ansar nan ma Allah subhanahu wa ta'ala sai musu wani tayit da za ka rasa yadda za ka yi da shi ko yadda ka yi da su kana musu hasada dan Allah ce ulaika humul mu'minuna haqqan Allah ya ce wa'annan sune mu'mine na gaskiya shi fa Allah da yake ayi imani da shi shine ke tabbatar da imani yake ulaika humul mu'minuna haqqan wayannan sune mu'mine na gaskiya to daga harkar sahabbai kawai in Allah subhanahu wataala ya rubuta mutum bata sai a ce Allah ya kare amma in ba haka ba to kawai ai addini ba zai yi babu sahabi yanzu na ka dauki irin sa abi hurairah radiyallahu anhu sun wanda suka kowa yawan hadisai a cikin bakwai din ma ya fi yawan hadisai irin su anas yana cikin wanda suke fiyewan hadisai aisha radiyallahu ta'ala anha tana ciki abla dan umar yana ciki to kuma wannan dai ana su kansu daga da aka bata maka kawai ka dauki abi da aka bata shi aka ce ba a yadda da shi ba to kaman ba a yadda da hadisan sa wannan sama da dubu din bakin to da aka ce hadisi sama da dubu ba a yadda da shi ba wannan sallar ta ce ba za ta yi da kake yin sa saboda akwai hadisin abi wurin akwai yadda sallah akwai hadisin anas akwai hadisin aisha akwai hadisin abla dan umar ta ka sallar gaba ɗaya an rigita maka ita su matsalar ba karama ba ce Allah ya kiyaye to wannan abin da ake cewa hadisi shine abin da aka jingina ma annabi na daga maganarsa ko aikinsa sannan auta karirin abu na uku shine takarir a takarir mun sun faɗa shine tabbatarwarsa me ake nufi da tabbatarwarsa a ce wani ya taɓa yin wani abu a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi bai ce masa ba ta tafas wallahi a sauki mana bai ce masa komai ba to rashin cewa annabi komai akan aikin shi ke nuna ya yadda da aiki saboda yanzu nan muka ce kowane annabi haƙƙi ne akan al'ummar ya nuna musu alkhairin da ya sani ya nuna musu sharrin da ya sani kenan ba za a yi abin da ba daidai ba a gaban annabi ya yi shiru za ka aka yi abu a gaban annabi ya yi shiru to wannan yana na daidai ne abin wani daga cikin abin da yake amsa ma'anar hadisi shine at-taqrir da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani ya yi shiru bai ce komai ba shine abu na uku bayan maganarsa aikinsa at-taqrir tabbatarwarsa abu na hudu shine wasafin kulki siffarsa ta ɗabi'a a zarcin annabi mai haƙuri ne annabi mai tausayi ne annabi mai gaskiya ne annabi mai adalci ne to kai ma je ka koya ake so laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika mafi kyan abin koyin ku yana rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama wa in tudiuhu tahtadu in kuma ta biyayya kun shirya au khalqi ko siffarsa ta halitta a zake gaya maka shi ba dogo bane can shi ba gajere bane shi ga to wannan wani abubuwan guda biyar su da suke amsa suna hadisi in ka dace hadisin annabi to ɗaya daga cikin abubuwan nan ne guda biyar in an bi hanyar zuwan su ta inganta to shine muka yi mai hukuncin to aiki da hadisi da inganta malam yace al'amalu bil hadisi sahihi wajib inda hadisi ya inganta wajibi a yi aiki da shi qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzo ya zo muku da shi ku rike abinda yana ku hannu suratul hashari aya ta bakwai wa Allah madaukakin sarki ya ce wa wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo ya ce fa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin hadithin irbad bin sari zubar bin sare ne sabon hadisi yake cewa wa azina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zakar manala sallallahu ya mana wani irin wa'azi a wata ruwayar baliza mai kaiwa matuka wannan wa'azin da ya mana wajjalat min hal qulubu wa zarafat min hal uyun zukata sun raurawa idanu sun zubar da hawaye fa kulna ya rasulullahi yake sai muka ce manzo Allah ka anna mau'izatun muwadda'i kamar wa'azin ne ban kwana suna ganin kamar tafiya ce ta zo masa sai suka ce fa ausu na yi mana wasiya to shine da ya bude baki sai ce usikum bi taqwallah ina muku wasiki da tsoron Allah wa sam'i wa ba'a da ji da biyayya wa in ta'ammara alaikum abdan ko da an sarautar muku da bawa fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseera dan wanda ya samu tsawon rayuwa a cikin ku sai ya ga sabani mai yawa sai ce fa alaikum bi sunnati ku rike sunnata wani kina wajabci rike hadisansa sallallahu alaihi wa sallam wa sunnatul khulafa'ir rashidin da sunnar kalifofi na shiryayyu sune suwa sayyidina bakar radiyallahu anhu sayyidina umar radiyallahu anhu sayyidina usman radiyallahu anhu ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa an sa'ir sahabati ajma'in to wa'innan sune yace a rike sunnarsa a rike sunnarsu yace abdu alaiha bin nawajibi ka rike ta riko na kankan abinda ka rike da hannu ka sa hakori ka dantse ka raba ka da shi ai sai mutuwa to haka annabi ya ce ku rike sunnarsa har mutuwa wannan hadisin sai ne rawahu ahmad wa gairu to sai inda za mu tashi a yau malam yace hal nastagani bil qur'an anil hadisi shin za mu wadatu da alqur'ani mu bar hadisi mu zama yan kala kato dai za mu iya haka shine tambayar da malam yayi sai malam yace la nastagani bil qur'an ba za mu wadatu da alkur'ani ba anil hadisi bar wato hadisi yace kala ta'ala kala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi da muka fara da ita ashe tana tafi mun saukan maka alkur'ani shine azzikir mun ce yana daga cikin sunayensa azzikir sunayensa guda hudu wani alkur'an an ce masa alkur'ani li'annahu shay'un yuqra dan abu ne da ake karantawa an ce masa azzikir inna nahnu nazzalna zikira saboda da shi ake gargadin mutane an ce masa alfurqan تبارك الذي نزل الفرقان على عبده Nazira, للعالمين نذيرا لأنه يفارق بين الحق والباطل dan alkur'ani ne yake a tsakanin ƙarya da gaskiya sauraka sunansa al-zikir al-qur'an al-furqan sannan al-kitab alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi wannan alkur'ani shine alkitabu an ce masa alkitabu li'annahu shay'un maktubun saboda abu ne rubutacce to la raiba fihi ai la shakka fihi babu wani abin da yake dawutun kokonto a cikin sa kafin kai tsalle ba ka ce me aikin su ce hudan lil muttaqina shari'a ne ba ga su kowa ba sai ga su masu tsoron Allah to Allah yake gaya annabin sa sallallahu alaihi sallama cewa wa anzalna ilayka zikira mun sauka maka da wannan alqur'ani ce liti lin-nasi dan ka bai kai bayanin sa ga mutane na ma nuzula ilaihim abinda muka saukan musu wala allahum yatafakkaruna dan su kuma mutane su je wato su yi tintintin ba za ka shi yasa ba za ka wadatu ba saboda Allah ya ce litubayyana wannan bayanin su ne hadisan da muka yi bayani ya ce ai bayanin ka gani sannan wa sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ala inni utitul kitaba wa mithluhu ko wa mithluhu ma'ahu ni an bani alqur'ani da kwatankwacin sa tare da shi abban alqur'ani abban kwatankwacin alqur'ani ma'ana shine sunnar sa hadisan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ma wannan hadisi yake sahihi ne rawahu abu dauda wa gairu da wasu suka rawaito shi nan ne inda zamu tashi asali kenan hal nuqaddimu qawlan ala qawli rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ban koma baya ba kuwa shin za mu gabatar da wata magana akan maganar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce la ba za mu gabatar da wata magana ba akan maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi allazina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi la da'ata fi makalin fi ma asefin ba a biyayya cikin sabo duk wannan mun riga mun yi asalin inda zamu tashi karatun shine hal na tarkul amala wa wa wa na takilu alal qadari shafi na arba'in shin zamu bar yin wato aiki mu dogara da kaddara kawai ka miƙe gaba ka ce kawai Allah ya kaddara kuma ka samu ka samu ko a nan duniya ko a lahira ka ƙi yin aiki za mu yi wannan ko kuwa wani shi ne tambayar malam kun sa akwai yan kadariya su kawai komai kaddara ne Allah in kai kafirci Allah ne in kai musulunci Allah ne su kadariya kenan saboda Allah ya ce huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir shine ya halice ku kun kafirun daga cikin ku akwai kafirai daga cikin ku akwai mu'minai kuma Allah yana ganin abin da kuke aikatawa sai suka ce kawai kai kafirci Allah ne in kai imani Allah ne to wannan addini zai wa haka amma din da zaka ce muna bakin haɗe jarar ɗin nan ko ya je bakin titi ya kwanta ya je kan kwantar nan ya kwanta zai yadda ya ce saboda me so kake mota ta kashe shi ga ce a'a ai in Allah bai kaddara mota za ta kaɗe ka ba za ta kaɗe ka ba in bai kaddara ta ka ba ko ka kwanta ko awa ɗaya za ka yi haka yadda kwanta haka za ka tashi zai yadda daga in kwanciya ma da yake so gare da yarin far masallaci ku je gidan murtala da shi ku hau benin sama ko banka of dogon nan ku leko ƙasa ya ga mutane kamar yan tsaki ita kaga mutane san inda suke to abin da za a ni zan koma ta lifta da ta kawo ni ko ta step da na hayo muka hayo amma kai zira ta windo zai yadda sai ce me to kake fadin karyar ne koma mutu sai a yayin Allah madaukakin sarki bai kaddara maka mutuwa ba ba za ka mutu ba za ka kaddara ita ko dai haka ne gare biyo ta inda ya gare jawo ta inda ya hau to kaga kenan al'akasu bil asbabi yana daga cikin musabbabin rayuwa muna musabbabin tsira ko a duniya ko a lahira in kana so ka tsira a lahira al'akasu bil asbab in kana so ka ji dadi a duniya al'akasu bil asbab kama musabbabi da Allah ya ce huwa allazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min wa ya lika a gojin da kai ne zaka je kai kafirci balle sai ani ga stampin dina na kafirci suna cewa akwai irada kauniya akwai irada shar'iyya irada kauniya shine yadda Allah ya so duniya ta kasance sai ce kun kafir mu minkum mu'min amma a irada shar'iyya manufa ta shari'a sai ya aiko manzanni yace baya san kafirci yace wala yarda li ibadihi kufur bai yaddar ma bayinsa da kafirci ba yace man kafara fa alaihi kufuru wanda ya kafirci ya sani tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa zai doka sakamakon kafircin zai dawo masa to haka yanzu a tambaye ka to da za ka yi dogara da irada kauniya ka sai Allah ya ce huwal ladhi kala ukum minkum kafirun minkum mu'min ko kuma da aiko manzani da yace yana son baya son kafirci yana son imani to ne zaka dogara aga sai ka bai sawo manzani shine tsiranka to shine headline din malam yau na bakwai yake ta shin za mu bar aiki mu dogara wala takil alal qadari mu dogara kai da kaddara jimin to jawabin sa mun dawo yace la na tarkul amala li qaulillahi ta'ala ba za mu bar aiki ba saboda Allah subhanahu ta'ala ya fara cikin alkurani ce fa amma man a'afa taqa ya rantsuwa kafin wannan rantsuwar ma ba da abu ɗaya ba ba da abu biyu ba ba da abu uku ba sai da rantsa da abu hudu yace wallahi iza ya gasha ya rantsa da dare lokacin da duhunsa ya kai ya rufe komai sai kuma akasin dare shine yini haske ya bayyana sai ce wannan hari iza ta jalla da gari lokacin da ya waye komai ya fito fili sannan sai cewa ma khalaqa zakara wal unsa ya rantsuwa da halittar namiji da mace suka ce adam da hawa ba a rantsuwa babu dalili in aka yi maka rantsuwa ko wani labari za a baka gaskiyar labarin yasa aka rantse ma ko wani umarni za a baka karfin umarnin yasa aka rantse ma ko wani kashedi za a yi ma karfin kashedin yasa aka rantse ma dan karka bata a batar maka yanzu Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da abu hudu jawabin rantsuwar sai ce inna sa'ayakum la shatta lalle sa'ayinku a sa'ayu anan aiki ne aikin ku ya sha da bambam can suratul isra'i yace wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha duk wanda ke son lahira ya gamu da Allah lafiya to ba da baki zai ta faɗa ba Allah ya kai mu aljanna yace wa sa'alaha sa'ayaha ya tashi ya aiki don lahira kuma ta ayaha irin aikin da ake don a samu lahira ba da ka ba a sai irin aikin da ake da a samu lahira irin wanda manzo ya zo da shi wanda aka ce in ya zo ku rike abin da ya zo da shi wa huwa mu'min duk wanda wannan yana mai imani Allah ya fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura irin wa'annan su za a gode ma aikin saboda haka jawabin rantsuwar inna sa'ayakum la shatta lalle ayyukan ku sun sha da bambam saboda ka fa amma man afa wata ka za a bambanta maka ayyukan guda biyu da aka ce sai sha da bamban kenan ko kai mai kyau ne ko kai mara kyau to tunda kuma Allah ya ce ko kai mai kyau ko kai mara kyau kenan akwai sakamakon mai kyau akwai sakamakon mai mara kyau to tunda ko da sakamakon mai kyau da sakamakon mara kyau kuma an sanar da kai mai kyau da mara kyau shikenan kawai sai ka ce ka dogara da kaddara ai kai ne kaddarar ka je kai abin da ya dace kai kaddara ka zama kaddara mai kyau kai abin da bai dace ba ka zama kaddara mummuna to da ka fa amma man a ba wanda ya sauke wajibin da yake kanka shafi na arba'in fa amma man a ba wattaqa kuma ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ma'ana bayan aikin ba da tsoron Allah da ikhlasi wa saddaqa bil husna ya gaskata alhusna wasu malamai suka ce la ilaha illallah ita ce alhusna wasu suka ce aljanna to san ma kan kuma dai aljanna ce ba za ka bi ta ba sai ka biyo ta la ilaha illallah in baka da la ilaha illallah ba aljanna sai ka tabbatar da tauhid to haka duk wanda a ada wattaqa wa saddaqa bil husna ya gaskata aljanna to fa sanu yassiruhu bil yusra da sannu za mu sauke masa duk wata hanya mai saukin da za ta kai shi aljanna za ka gabata masa wahala aikin alkhairi ko da dukiyarsa ko da lafiyarsa ko da lokacinsa ko da damarsa mulkinsa baya masa wahala saboda saddaka bil husna ya gaskata aljanna saboda ka aikin alkhairi baya masa wahala sai Allah ya tura shi akan layi shine wata rana Mu'azu bin Jabal Allah ya kara masa yadda ya ko kafa da kafa yace ya Rasulullahi akhbirni bi amalin ba ni labarin wani aiki wanda shi wannan aikin ni aljannata zai shigar da ni aljanna wa yuba'idni minan nar kuma zai nesanta ni daga wuta shi wannan aikin shi nake so a sanar da ni mazu bin jabar fa annabi ya ce abu kowa sanin halal da haram a cikin sahabbai amma shi ne zo da wannan tambayar annabi ya ce ran tashin alkiyama ya ati amamal ulama bi ratwatin zai zo a gaban malamai da tazara malamai ma yana gaban su da distance ma'azu amma tare da haka yake annabi ya gaya masa abin da ya kai shi aljanna ya raba shi da wuta wanda ya fi kwasanin sanin halal da haram ai zaka ce ya fi kowa sanin hanyar wuta ya fi kwasanin hanyar aljanna amma dai inda matsalar take da can da ya sani a ina ya sani dama wajen annabin ya sani kenan gindin maganin ya sake dawowa yanzu ne yana nuna ma kuma ba a ƙara neman ilimi in wanda aka ce ya fi kowa sanin halal da haram a cikin sahabbai ya da yake a gaya masa a ɗora masa kai shi kenan ai ka gama karatu wani imami ya ce mana ai su malaman su sun mutu za ka ga gama karatu idan muka zo masallacin duk sati nake zuwa masallacin amma ana sallama sallama shine ne mai sallah zai fice koma shagon aka sai wani ke wani labari an tambaye shi a matsayin sa na babba yake zama shi a su malaman su sun mutu ni ya gama karatu saboda haka wa saddaqa bil husna saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mu'azu kai kai mu'azu laqad sa'alta an azim ka tambaye abin da yake mai girma ne abin da zai kai ka aljanna ya raba ka da wuta to annabi a wani hadisi ya ce ala inna silatallahi al-ghaliya ala inna silatallahi al-janna yace ku sarara kadara Allah tsada ne da ita kuma kadara Allah ya ce aljanna rakta da tsada sai kai da gaske sai kai kamar kana yi saka bayan ya gaya masa kuma sai ce masa amma wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alayhi sai dai kuma hanyar aljannan mai sauƙi ne amma ga wanda Allah ya sauwaje masa Allah ka datar da mu to wannan shine kuma saukin anan kaga alqur'ani ya bayyana maka man a'ada wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanu yasiruhu lil yusra kuma ma ya ga annabi mai yasirun amma alaman yasarahu Allah ta'ala alai to in kana so kai ma yanzu ne kai no yasirun to ga jawabin nan fa amma man a'ata wattaqa wanda ya sauke wajibin da ke kansa shine a cikin suratul mu'minun yace wallazina yu'tuna ma atau wanda suka yi amfani da damar da aka ba su suka ba da abin da aka ba su na lafiya ne na ilimi ne na dukiya ne na karfi ne na kome dai suka yi amfani da damar da suka yi shine yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajlatun kuma zukatansu na raurawa ba kafafa suke ba in sun yi annahum ila rabbihim raji'un za su koma ma Allah ne za su karar sun yi daidai ya karba bai karba ba wannan yasa sun yi aikin ba ka kafa ba Allah ce ulaika yasari'una fil khairati wa hum laha sabiquna irin wa'annan kuma duk inda suka ji alkhairi da gaggawa suke wa hum sulaha sabiquna musabaqa ce ga aikin alkhairi ko su ne wanda Allah ya ce to in ka kama wannan layin kai ma fa sanu yassiruhu lil yusra za mu sauƙaƙe masa zuwa ga aljanna kaga tashin farko kenan kaji da aiki kaji musabbabin da yasa samu saukin ko dan malam ya mana ya mana headline ne cewa za mu dogara da kaddara mu ki aiki hali na biyu sai Allah ya ce wa amma man bakhila wastagna amma wanda bakhila iruwa damar an bashi amma ya kasa amfanar An ka baka dukiya kama an baka mabudin aljanna sai in kawo kanka ta ba mun sha bada misali sai na wasu man da aka bashi dukiyar bai wa kansa ka sassaba ba sau nawa annabi ya ce ya sai aljanna an zo za a tafi tabuka ya ɗauki nauyin mutane samari ɗari da abin hawarsu kuma wajen kwana ashirin da wani abu ga dokuna bishi ya ɗauki nauyi annabi ya ji daɗi don don sun zo an gana rabe abin da aka tara ne sun ka ƙarfi a ba su ƙarfi annabi ya ce ba da abin da zan ba ku hankalin sai ya tashi kenan ba za ta fi yakin da su ba ga bikin zuwa babu zan tawallawa ainihin safiru min ad-dam'i hazanan Allah ya jidu ma su. suka juya idanunsa na hawaye ga bikin zuwa babu zan sai na wasu ce su dawo su ɗarin kowanne an ba shi doki an ba shi guzuri sai kuwa san kuɗin ayi ba kaɗan ba ne kai za ta biya doki goma ma yaya ba dai doki ɗari a kasan ba ƙarfin jari gare ta ba sai ya jika ta ga kuma guzurin doki ɗari da mutum ɗari tafiya wajen wata guda dukiya kenan ana baka ita an baka mudin aljanna ne sadaka yana yin wannan annabi yace ma darra usmanu ma fa'ala ba'da al-yawm daga yau usmanu ba abin da zai cuci rayuwarsa aljanna ta taro hannunsa ya saya inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna aka zo rijiyar a madina yahudawa da irin roma suna cutar da musulmai akan rijiyar saboda ta annabi cewa zai sai wannan rijiyar ya sanya gugansa da na musulmi ma'ana ya amfana da ita yan uwansa musulmi su amfana sai na usmanu ya ce zai saya suka zuga wa rijiyar kuɗi sai na usmanu ya biya mai kwan ya sanya gugan sa musulmi sai ce ba hannun sa cikin musulmi ya saiwa annabi ya ce aljanna sa ta zo hannu wata yana gida a launin sai na abubakar ya yi sallama ya ce kuma sa bishara da aljanna ku so ya shigo sai na umar ya yi sallama ya ce kuma sa bishara da aljanna ku so ya shigo sai na usman ya yi sallama ya ce fa bashirhu bil janna ala balwin yusibuhu kuma sa bishara da aljanna bisa wata musiba da za ta same shi sai ne ma da ya tashi ya gyara zamansa har bayan ma sun gama abin da ake sun fita aisha radiyallahu ta'ala anha saboda suna monitorin din rayuwarsa suka ce ta ce da mahaifina zai shigo surukin ka ne baka gyara zamanka ba kaga fa kishi na mata ɗabi'a ce wannan ba da za ka yi da su amma ba aka wanda sun tafi aljanna ne ake wannan zance kuma me ka tona tona kowa dan aljanna a cikin su amma sai mahaifina da zai shigo baka gyara zamanka ba sai na umar sai ma surukin ka ne mahaifin hafsa radiyallahu anha yar babanta da zai shigo baka jiya da zaman ka ba sai usmanu da zai shigo shi sarkin ka ne kai ka bashi yaya guda biyu shi yasa kike nasa zunnurain sai da ka tashi ka da zaman ka kafin ka sai shi ya dafa ta ce ya ayyan dan abi ku hafata me zai hana in ji kunyar mutumin da mala'iku a sama ma kana jin kunyarsa sai na usman tastahayi minhu mala'ika mala'iku ma a sama suna jin kunyarsa ta yanzu wannan bai isa bai falala ba sun rayu da wanda in ya baka aljanna fa ta bayu su sun rayu da wanda in ya bada aljanna ta bari yanzu kai duk inda kai da wani da da wani da yake kauna ka ko malamin ka ko ma waye kawai abu biye kamata zai zai iya maka na farko ya ilmi ya dora ka hanyar aljanna na biye maka fatan alkhairi ka samu aljanna ba da wani abu sama da wannan amma suka sun rayu da wanda in ya bada aljanna ta bari to ko anan ba su tsira sa'a ba to mu muna magana ne akan Allah ya baka dukiya to an baka mukan aljanna amma wa amma man bakkila wanda ya rowa wastagna ya wadatu kawai iya gaban sa yake kallo iya duniya bai zare area ba bai ci kamo kilo har mai yawa bai ci dogon zango ba cewa wannan ai gaban nasa da yake kallo duniya ai ya ce kararriya ce Allah ce al'akiratu khairun wa abqa lahira ce tafi alkhairi ce mafi wanzuwa amma sai ga kullum ga damar amma an kasa amfani da ita yau ku masallaci da matsalar dubu ɗari ya isa ya bada rabin kuɗin dubu hamsin in kai wasa yadda wani ya bada dubu biyar kuma dubu biyar zai bayar shi wannan Allah ta yi fakila wata gana fasanu ya tsiru da usra sai mu hore masa hanyar shiga uku sadaka masallaci ya kasa bada dubu hamsin daga sajiya suka tashi biki ko na ƙarya ne ko na ba zai ne kiristanci sai ba su dubu ɗari ya za ku sai ku yi ta baki ga bikin zuwa babu zane ko to da bakila yawa da ta kawai iya duniya yake kallo kazzaba bil husna shi lahira ba ta gabansa wata aljanna har yanzu bai tashi neman ta ba ko sai yaushe Allah ya fasalu yasiru lil usra to sannu za mu hore masa duk wata hanyar shiga uku in za gabata masa wahala in kana so ka sallar a kira sallah tafiya kuma sallaci shi yana da wasu ayyukan da yake la ila akwai aikin da ya fi sallah dama yana da aikin da yake yana da abin da zai yi zai je karba ma ba yawa sai lada Allah ya kiyaye to kaga wannan shine safan ashe ba da kaddara zaka dogara ba da me zaka dogara aikin tunda ka ji da aikin zai kasance ɗayan biyu ne kuma kai kai ne musabbabi abinda ka aikata shi za a hukunta ka sun ce aljaza'u min jinsil amal sakamako jinsin aiki Allah ya ce fa man ya'mal miskala zarratin khairan yara wa man ya'mal miskala zarratin sharran yara sakamako jinsin aiki al-Layl ayata wato biyar kamar shi ya rubuta zuwa ta bakwai mu mun karanto su duka wa qaulihi ko da kuma fadin sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yace i'malu kun ga ku yi aiki fa kullum muyassirun lima kulika kowanne fa ana hore masa abin da aka halitta shi domin sa mana an ka kana aikin arziki to sai kai roƙi Allah sabati tabbatuwa akan haka a mutu ana ya zama shi ne abin da aka hore maka in ka kana aikin da ba mai kyau ba da damar da Allah ya baka sai ka yi kokari kai kanka kiyama dalil kar ya zama wannan shine abin da aka hore maka ka biya wuta to laka wannan asalin hadisin wani bawan Allah ne mutu cikin magabata a cikin sahabbai aka tafi da na'izarsa ana tona kabarinsa annabi ya sun ya gefe ya ga ya dau itace yana buga kasa da aka jima sai cewa sahabbai ba wani fa daga cikin ku face tun yana cikin mahaifiyarsa an rubuta masa dan wuta ne ko dan aljanna wannan tunanin da zai zo maka a yanzu ko ya zo maka sai zo wa sahabbai shine wani sai ce masa ya rasulullahi ba za mu to mu dogara mana da abin da aka rubuta mana a mijina wannan ayyukan da muke yi to shi ne sa annabi yake kai kai kai e imalu kun ga ku yi aiki fa kullum surun lima kulikala kowanne kowa an hore masa abin da aka halitta shi domin sa za ka shi ne in ka kana aikin kwarai ka nemi sabati Allah sa shi ne karshen ka mai kyau in ka kana mummunan aiki ka da daga rakiyar sa ya zama shi ne zai maka karshe suna kullum ya tsoron lima ko lifanin kaga almuhimmu dai a ce akwai aikin su ne asbab su ne kuma za a yi maka hukunci da su Wani hadisin ya ce rawahul bukhari wa muslim imamul bukhari da muslim suka rawaito an ali ibn abi talib daga ali ibn abi talib in ka tafi hadisin bukhari shine mai namba ta 4949 wa qawluhu da dai fadin sa sallallahu alaihi wa sallam da yace al-mu'min alƙawiyu al alƙawiyu mumini ƙarfa khairun wa ahabbu ila Allah min mu'minu ba'if ya fi alkhairi shi fi soyuwa a wajen Allah sama da muminin da yake ba'ifi rarrauna ne suna da fasara biyu su malamai a cikin sharhin sai muslim yake cewa kore dai karfi na ma'ana shine karfin niyya irin wancan wanda daga ya ji kuna buƙatar wani abu a masallaci sai dai a nemi wani abu wannan dai an gama kaga karfi na ma'ana ne wannan karfin niyya ne irin wanda daga yaƙi ya taso da kafirai yanzu na za ku gaishe a gaba sai dai ya yi shahada shi ka gwanin duk karfi ne na ma'ana ma'ana mutumin da damuwarsa addininsa duk abin da zai ciyar da addini gaba to shi shine aikinsa ka karfi ne wannan na ma'ana ai karfin hali ne karfin niyya ne wasu ka a ƙarfi na jiki shine wanda kiyamun laili ba kama hannun yaro duk wani aiki da kwarai azumi babu kama hannun yaro duk wani aiki da kwarai da ake da bai babu kama hannun yaro shine mumin da kauyi to kuma zai iya daukan da ya hata lil haza wa haza duk zai iya daukan ma'anonin gaba ɗaya guda biyu din to shine annabi yace to al mu'min al qawi mu'minin da yake karfa ne khairun wa ahabbu ila Allah shi yafi alkhairi shi yafi soyuwa a wajen Allah minal mu'min abba'ifi daga muminin da yake rarrauna ne wa fi kullil khair amma kuma annabi sai kowanne yana da alkhairi sai ce ihris ala ma yanfa'uk kai dai kai kokari ka kiyaye abin da zai amfane ka ita rayuwar mumini idan aka kalle ta su ake a ganta ɗayan biyu kawai kar ta kai ga na uku ko dai abin da yake yi abin da zai taimaka masa ne wajen bauta ma Allah ko kuma kai tsaye wannan abin ibada ne Allah yake bautawa idan baka shiga kasuwa ka nemi kuɗi ba ko da kana samun abin da zaka ci ka sha ka kanta ka tabbatar ba da zaka je aikin hajji sai ka kai gara ka tashi ka nemi kuɗin nan dan ka je aikin hajji kaga abin da zai taimaka maka ne ka sauke wani wajibi kai wata ibada ne idan baka je kasuwa ka nemi kuɗi ba ko kana da abin da 'ya'yanka za su ci amma kuma makaranta za ta yi musu wahala kuma wajibi ne ko an fusa kuma alaikum nara ba za ka tashi ka nemi kuɗi saboda iyalanka nan su rayuwar su ta addinin su kaga wannan hanya ce da za ta taimaka maka to shi dai hanya ta farko da ake so a ga duk abin da kake na farko ya zama ko dai wani abin taimaka maka zai wajen addini in ba haka bai zama kai tsaye dama ma ce duk abin da ba wannan biyun ba sunan lagawa a gun mai imani da yake siffanta masu imani da yake kad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un sai wallazina hum Alin, lagawi mu'ridun sune wanda suke kaucewa abinda ba lagaw shine ba anda ba shi an fa'ida duniya bare lahira shine lagaw wannan lagaw ne sai kauce mata in ka zauna kana lido me fa'idar sa a duniya me fa'idar da zama a lahira ko ba a laki wato bata lokaci kenan mumin ya kamata ya wasa da lokacinsa Allah kuma ya ce innal insana lafi khusrin dan adam yana cikin hasara illa allazina amanu wa amilu salihati sai wanda ya imani ya aiki na kwarai kabar aiki na kwarai kake lido kake karta kake game ya awa daya na game mata su awa daya suna game a wannan awa daya inda za ta yi talatin annabi guda goma ko la ilaha illallah wanda annabi yake wanda ya faɗi ɗari da safe ya yi ɗari da yamma a yinin ya yi abin da ba wanda ya yi irin nasu sai dai wanda ya faɗa sama da yadda ya faɗa yake kuma shi da aljani sun yi bankwana amma tana nan tana kiran aljanu a game za ta iya game ɗin awa biyu awa uku chatin da sauransu duk in ka tattara a ƙarshe ga me riba a ciki ita ba karatu take koya ba ita ba kasuwanci take da wayar ba amma ta fata awa daya a hasali makaranta ta lalata wani wajibinta girkinta ya kone tana chatin girkinta ya kone tana game ta abubuwa makamantan haka to duk abin da bai da amfanin duniya bai da lahira lagaune mai imani kuma anin lagau na horizon game da wanda abin da yake lagaune ba su bi ba sa yarda da su to shi yasa annabi ta ihris ka kiyaye alama yan fahuka a bisa abin da zai amfane ka wasta in billahi kawai in dai ka tashi yin abu ka nemi taimako a wajen Allah wala ta'ajaz kada ka tare kada ka gajiya wa in asabaka shay'un idan kuma wani abu ya same ka wanda ba mai kyau bane bayan ka iya kokarinka fala taqul kada ka ce law anni fa'altu kana kaza wa kaza ai da nayi kaza da kaza da kaza ne ka fahimci ma'ana bayan wata kaddara ta zo bayan ka iya abin da kiyayewar ka ce wata kaddara ta zo, sai kuma ce da nayi kaza sai ce to kuma wannan matsala ce domin lauɗin tana buɗe maka ƙofofin shaitani yanzu sai ɗauke ka daga abin da Allah ya kaddara ya kuma da kai dubara ka dubara ce ta ƙwace maka da kayi da hakan bai kasance ba to ina ka ba kaddara kuma sai kanan suna suka ce duk wanda yake yake amfani da lau a matsayin tabbas da yayi abu kaza da haka bai faru ba to wannan shedan ya aure shi amma zaka iya cewa lau da nayi kaza in kana nufin in Allah ya kaddara maka ma'ana ko da kayi din ake in Allah ya yarda ko sai hikimar Allah ta zarta to in kana nufin wannan suka ce ba kuma amma in kana nufin kawai kai rashin kaza ne ya cuce ka sai da dan ba kai kaza bane shi yasa to yanzu shedan ne ya aure ka walakin yace sai dai kulka ce qadarul lahi abinda Allah ne ya kaddara wa ma sha'a fa'ala shi ku Allah abinda ya kaddara shi ke zartuwa yana kishe ku nan imanin ka guda shi da ai wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara ta alkhairi da ta sharri duk kaddara kuma ana so kai imani da ta ma al akhadh bil asbab tare da ke musabbat yanzu ya zo wajen karatun nan wani Allah ya ji wani abin ya karu ya je karu kaddara ne ko ba kaddara ba ne ta alkhairi ko ta sharri me musabbabi da ya zo da bai zo ba fa yawwa ya tafi yana waya shi dan binni ne titin ma ba zai duba ba da ka mota ta kaɗe shi mota ta kaɗe shi kaddara ne ko ba kaddara ba mummuna ko mai kyau ne musabbabi bai ta karantsan ba da titi. ya tafi yana waya ma kansa sama shi dan birni ne mota ta fi shi birni suna ka to duk kaddara ka rike ta ma al'akazu bil asbabi tare da rike musabbabin wato faruwarta to walakin kul karka ce da nayi kaza sai dai ka ce qadarullah abinda Allah ne ya kaddara wa ma a fa'ala shi ko abinda ya so shi yake aikatawa fa inna law amma law din nan zaka ke cewa da nayi kaza tabtahu tana bude maka amala shaytani aikin shaytani wani hadisi malam ya ce rawar muslim an abi hurairata radiyallahu anhu muslim ne ya rawaito shi daga abi huraira Allah madaukakin sarki ya kala masa yadda malam yace yustafadu min al hadisi abinda zama fa'idantu da shi daga wannan hadisi da muka karanta innal mu'mina allazi yuhibbuhu Allah duk mu'minin da Allah ko lalle mu'minin da Allah yake so huwa al mu'min al qawi shine mu'mini mai karfi ko mai karfin niyya ko mai karfin ibada allazi ya amalu wa ya harisu ala na faɗi wanda yake aiki kuma kullum yana kiyaye abin da zai amfane shi baya wasa da abin da zai amfane shi ya harisu ala na faɗi wa yasta'inu billahi wahda kuma kullum yana neman taimakon Allah da Allah yake dogara shi da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya ma Abdullah bin Abbas yana dan karami yace ya gulamu inni uallimuka kalimatu yace ya kai wannan yaro ni zan sanar da kai wasu kalmomi ya hafazuka ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka ta tajidhu tijahaka ka kiyaye Allah zai shige maka gaba sai ce idza sa'alta fas'alullah in zaka yi roko ka roki Allah wa idza sta'anta in billa in zaka nemi taimako ka nemi taimako a wajen Allah ya ce wa alam ka sani annar ummata ita al'umma gaba daya da za su taru a kan za su cutar da kai lan ka bi in illa in kadi ka katabahu Allah alaika. ba za su cutar da kai da komai ba sai da abin da Allah ya dora maka haka da za su taru akan sai sun amfanar da kai dan gata dan kauna dan lele da suke maka sannan ma ba su isa su amfanar da kai da komai ba illa in shay'in ka katabahu Allah laka sai da abin da Allah ya rubuta maka sai ce rufi atul aqlamu wa jaffatu suhuf an dauke alƙaluman kaddara takaddun da aka rubuta sun bushe wa zai sana ta wa ya harisu shine mu'minin da yake kwadayi yake kiyayewa ala nafihi abin da zai amfane shi wa yasta'inu billah yake neman taimako a wajen Allah wahdahu shi kaɗai? Waya ya akuzu bil asbab kuma yake kama musabbabi abinda ba mai kyau bane ya zai kauce masa abin abinda yake mai kyau ne ya zai same shi fa in asabahu in kuma wani abu ya same shi ba da zalika bayan iyayensa amrun ya karuhu al'amarin da yake kyama fala yandamu ba zai dama ba karga kai naka kawai sai kai ka rungumi kaddara Don ya rungumi kaddara baya dama matsalar dama baka yi abin da ya kamata kai ba to sai kai na dama. tunda kai ne baka yi abin da ya kamata kai ba a shar'anci amma in a shar'anci kai abin da ya kamata kai na kaucewa ne ka kaucewa abin sai kuma ya zo ya same ka kaga ne abin kaddara ce ta riga ya fata fadan ya fi karfin ka ka yi iya iyawarka in na samu ne ka yi iya kokarin da hanyar da buka samu a ƙarshe baka samu ba ka yi iya iyawarka ba a ce ba laifin ka ne kaddara ce ta riga yi fata Allah bai kaddara maka ba so wannan wato shine wa ya'khudhu bil asbab ya kama musabbabi fa in asabahu ba'da zalika amrun yakrahu fala yandam ba zai nadama ba bal yarda bima qaddarahu zai yarda da abin da Allah ya kaddara qala Allah ta'ala Allah ya ce wa asa an takrahu shay'an tana iya yiwuwa ku kyamaci wani abu ku a naku ba kwa so wa huwa khairul lakum ya zama kuma alkhairi a wajen ku wa sa an tahibbu shay'an tana iya ku ku so wani abu shi kuke ta fama sai kun samu wa huwa sharrul lakum ya zama sharri ne a wajen ku nakan bada misali sau nawa da kai da wasu ka nemi wani abu suka samu baka samu ba kake ta cizo yada kake jin haushi kai baka samu ba a ƙarshe su da suka samu abin ya zai musu matsala kuma kamar ita Allah ya soka wasa an tahibbu shay'an wa huwa sharrul lakum ka gani sau nawa ba ka san abu aka tilasta maka aka idan an fika tunani a kai an fika sanin me zai je ya zo aka tilasta maka kai yanzu kake ganin gatan da aka maka kake godiya akan wannan abu ba ta an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum ka gani yace wallahu ya alamu wa antum fa la ta'lamu Allah shi ya sani ku ba ku sani ba suratul baqara aya ta shida kuma wannan shine karshen karatunmu na yau abinda makaranta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abinda zama kuskure kasawa ce daga gare ni sallallahu wa sallam ala man talaqa alqur'ana min ladina hakimin alim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Eh, hmm. eh na'am na'am tambaya ta biyu kamar yadda yake a wannan tambaya ta karshe ma'a sunus wanda zai sallah a gida zai azar a gida zai sallah ya kamata yana sallah ko bai kamata a baka da amsa kai baka yi kenan ka yi sallah gida baka na kula <laughs> to am tambaya ta farko ita ce kake da ishikali saboda fuskokin hadisi guda biyu ko kuma fahimtar kalmar larabci annabi sallallahu alaihi hadisi ya ce idan za ku taho masallaci ku taho bi sakinati wal waqaf da nutsuwa sai ce ma adaraktum fasallu wa ma fata a fa'atum abinda kuka riska ku sallata abinda ya tsere muku ku cika a wata wayar kuma sai zo da faqadu kurama to wanda suka dauki ma'anar faqadu kurama sai suka dauka kawai in dai ka zo ka samu a biyu na ƙarshe yanzu farko ne ka farko za ka rama wanda suka ɗauki ma'anar fa'atun mu ku cika ta hadisi shine in ka zo ka samu a biyun ƙarshe kai su ne na farko a wajenka za ka an ka yi ciko za ka yi haka in ciko za ka yi kawai fatiha fatiha za ka sallah zarar da ka samu a biyun ƙarshe saboda kai wa'ancan su ne na farko wannan ya fi zama kusa da daidai ya fi zama daidai ma saboda matsalar shi ne in ka ce kai yanzu wa insan na biyun da kai na ƙarshe ne yanzu aka yi na farko to kabar haramar ka tana ina ina kuma ita ake fara nema a sallah kabbarar harama to da ka in ka baka ka raka a biyun azahar in ka tayi zaka ciko kawai fatiha fatiha zaka ciko kenan ka yi abin nan in ka ga wani ya ce a shi ta fatiya da sura da ke suka bai shi fiƙihu ya karanta aka a karantar a fiƙihu suka ɗau lafazin faƙadu ramuwa za a yi amma a hadisance a wajen malaman hadisi cikawa za ka yi saboda wannan hadisi wannan shi matsalar kuma mutane in za su yi sallah misali nan ga masallaci kuma a can suke sallah yanzu laifin ba na wai su yi nafila ba ne laifin na shi ne ga masallaci mai sa ne ya haifar da wani masallaci a kusa wani shi ne laifin amma duk wanda zai yi sallah a ko ina zai yi ta abi hurar da ya karantar da annabi wata nafilfilin da ya ce ba zai basu ba su ne kafin sallah azhar zai yi nafila bayan ta zai yi nafila da sauransu ne wajen wannan wato salloli din da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar wa koya abi hurera akwai ina zaka yi sallah zaka yi wannan shine wallahi a'lam na'am wannan fatiyoyi idan wani ya aka suka gudana eh yake idan ka samu rasa a biyu ta ci waɗannan guda biyu masu fatiya da su an dawo da shi. fatiya fatiya za yi hmm. mahallin jayayyar ma da kun hutar da kanku a wani hadisi ko a wani littafi ya karanto haka za ko malami ne dai ya faɗa baro mu da sunansa amma ya faɗi dalilinsa a wani hadisi ya ga an ce hakan za a yi asali ma ita fatiha fa a sura karatun sura fa ba wajibi bane a sallah ko ko ka karanto da abin nan ba daga cikin wajiban sallah karatun karatun sura fatiha ce wajibi akwai mu'azu bin jabal din da muke magana a kansa limami ne a unguwarsu lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama baya zuwa yayin musu sallah sai ya zo yayi a masallacin annabi kowace sallah ba sai yayi da annabi je ya jagoranci a unguwarsu kaga nan ma an samu hukunci kuma kenan zuwa yake shi yana nafila su suke bin sa ko kuwa nafila yake a masallacin annabi sannan ya koma sanya musu farilla ina jin da ma'azi yana tambaya shi to amma da sallar da kai ta azhar a masallacin annabi sannan ka tafi ungo kai jagoranci ka musulmancin azhar wace ce ta wajibin da ka sauke wace kake tsammani ba zai dauka ta asar da ya ko ta bayan to in ko ta bayan annabi ce ta wajibin da ya to wancan ta nafila kenan yaje yana nafila suna bin farilla su kuma to nan ma kaga mun samu wani hukunci halaccin mai sallar nafila a farilla bi sallar mai sallar nafila to shi sai ya je inda matsalar take a sallar isha'i sai an gaji da jiransa ana bacci da tije sun fara bacci sai yabo in ya zo kuma sai ya ɗauko dogayen surori har wata ran dai wani ya gaji kawai a da ya ɗauko dogon sura yana yi yana yi kawai shi sai ya sallama sai ya koma gefe ya yi sallarsa ya yi gama sallar ya tafiyarsa to farkon musulunci ne kuma lokacin annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai ake ta yi munafiki ne sallar jami'i mata ga gare shi sai magana ta dawo kunnansa ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari ya kai kaita karan mu'azu ya kawo shi shine limamin mu radiyallahu anhu amma ba zai zo ya mana sallah ba sai ya zo masallacin ka yayi can muna jiran sai in fara yanjadi yaje kuma ya ja mana dogayen shiru sai aka kirawo mu'azu aka tambaye wannan mutum sai annabi ya ce to amma kai da baka ja dogon sura ba da ka ja gefe mai kai sai ni abinda na yi kawai na yi fati na karanta fatiha na roƙi Allah ya raba ni da wuta ya bani aljanna na yi sai amma da kai annabi ma sai ta tabe sai amma da kai da ma'azu bayan fatiha ni ban san dandana tuka ba ban san dandana tu ma'azu ba Mana ban san bayan fatiha abinda kake faɗa kai ma ba zama ma abinda ma'azu yake faɗa ba to ga shi bayan tsawon suran ma akwai cewa bai ma san me ake yi ba ana ta masa lokaci ne ba za ka yi ce annabi ban san dandana tuka ba ban san dandana tu mu'azu ba bayan fata ma na gurin da kake da gurin da ma'azu yake ni ban san me kuke ba kai me kai yace ni na roki Allah ya ba ni aljanna ya raba ni da wuta sai annabi masa ya ce haula nu danjun mu ma a nan gefen muke kai kawo inda baka sani ba a neman aljanna muke da tsarin wutar ya ce kawai annabi ya ce masa ba sallar zaba ba sai ya ce wa ma'azu a turidu an takuna fattanan ya mu'azu kana so ka fitini jama'a ya mu'azu dan nisa yasa ba karanta mun sura kaza da kaza ba kaga zancen sura ma dama shi wannan ba wani abu da za a yi rigima a kansa ba inda an kawo hadisin mu'azu bare kuma ga ma abin da ya jawo can ya zama larura ce ta bai masabuki raka biyu ya samu na ƙarshe shi kuma kabbara harama dole a farko zai yi ta sannan kuma ga hadisi ya ce ma a daraktun fasallu abin da kuka riska ku sallata wa ma fata kun fa'atun mu da ya tsere muku cika shi kenan wannan ne wallahu a'lam to ba wata tambaya to magana ta kare sai dai an dade ba yi karatu ba sati uku yau din na akwai wa'azin jiha a jigawa na mulki sai suke tawaya na rabu da su da an ku yawa to an na fara tunanin ba mu da wata rana za mu canja karatun dan asabar din nan ita zai zo akan wa'azin zuka ne duk wa'azin asabar ake yi a ai ban san program din masallacin ba wata rana ce ba ku karatu ladi da alhamdu za mu duba matsawar ɗaya daga gaskiya domin a kauce a matsalar wannan ta asaka الله يجعل ربنا لا تجد قلوبنا بعد إذا هديتنا وحبلنا لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحينا سعدا وأمتنا شهدا ولا تكالفنا أنت بك هدى الهدى يا رب العالمين اللهم برحمتك أمنا وعلى الإيمان والكتاب والسنة توفنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah'a emanet